بعونك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم inda fir'auna ya sai ya cuta wa annabi musa wa kalar imra'atu fir'auna sai matar fir'auna ismuha asiya sunanta asiya bintu muzahir wa kanar min qiyarin nisa'i tana cikin zababbin mata wa'anda an musulmi wa umman lil masakin kuma tun kamin ta musulunta kuma talakawa ce saboda tana da yawan taimako ga talakawa kala ne fir'auna sai ta ce wa fir'auna wa kada hamma ma abin nan ma awani ya yi niyya abin shi fir'auna da shi da mataimaka ne sun yi niyya da da su kashe musa wato wani abu ya auku ga annabi musa wanda babu shakka akwai abin mamaki ci lokacin da yana dauke da bulala ya buɗe fir'auna da ita wasu masu tarihi ma cewa sun kai fir'auna ya yi shi a rashin lahiyar da ya taba yi wai yana ta gudawa saboda ya ji bugu sosai wanda ya ji dama sai ya ce wallahi wanga ba yaro ba yaro bai bugun mutum shi ji wanga irin shi ya ce da Allah ba yaro na haka ya ce kashe shi zai da ita mata fir'auna sai ta ce a kakka kashe shi mai girma ko a kurata aini shi wannan yaro na tsohon ilmi na gari wanda ka kuma na tsohon ilmi kai la ta katulu da kai da mutanen da kafa kashe shi a za a yi yana yi wa nan gaba ya umarni limara aita fi saboda abin da kan gani ciki ne min alama ta gari ba na alamomi baki saboda akwai alamomin gaskiya da zamu taka gare tun yana jariri wannan shi na ta ce abubuwan da kan gani ciki ne to yana yi wa nan gabe amfani to wannan magana ta fadi shi ke na abin da ta ce ya ce ta ce in ka da ta kalle ta abin da na fata kayyarta fiye najata a najaba wato kana zaton najaba zaruntaka ga rewar barka ka yi hankali da ka ka a taba shi yana yi wa ya amfani mana gaba a wani tafi da wala da ko mu rike shi da nan kasan ba mu da da aina taban na mu mai tabanni ne daga baya don lokacin na an wani bai haihu wayan nan hakikan bi zalika yaron ga ya cancanta mu shaida mutane ya zama kan wa hum la yashkuruna bata a amrin mako. su duka da shi musan da mata eh, da shi fir'auna da mata ta su san yadda karshe al'amarin musa zai kasance tare da su wannan inda aka kwana kenan yanzu ba a kashe mai sawa illa dai an kawo mai wuta da jawari an fice ya ɗauki wuta sai ya ɗauki wuta sai fir'aun ya ce magana ke ta yaro yaro mai sani ba wutan nan allah ne ya aiki jirgin da ya da hannun musa ya ɗauki wutan da ba ita ne ya kafa wadan shi na da hankali to wannan ne shi ne sanadiyar da kashe wata mata musha sai ta mai suna musha da an na hoji da filma da zai don an samai an samu musa cikin ruwa da kuma ce don a fata kusan da ce an kai shi an kada cikin ruwa la'anna mo ne an ce mo wato ana nuni buwar ma'u shi ne ruwa ai shi sa kuke da laraba na ce moya wato daga mawaɗin wa a washa ko shazira an ce sha wato a ya ce ake zuwa barke ba sai an kara sunan musa tsakanin sunan ruwa da sunan ice wato an ka ce abin da musha ba asalin musa wato asalin musa bilmoman wato musha bilmojama musa da kun ka gani da sinu to asali ne musha wato da shi shi a asalin sunan ne wannan kun ga musa ya ƙetare wa gari duwa da fir'auna ya dauko ta kun ga Allah ya fitar da shi Allah kai maka Allah ka kare wato duk wanda ka ga ya fada cikin matsala Allah bai kare shi ya Allah ya tashi kare ka duk wanda matsala ta girma sai Allah shi kama mai ta don shi ya san duk wanda zai kama mai ta saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa kare mu daga cutar kowa da kowa duk wanda ka san manawa ta sharri gare mu Allah shiga tsakanin tsakanin saduwa ta zuwa idagarwa wa asbaha fu'adu ummi musa wa asbaha fu'adu ummi musa farigha in kadat latubdi ko ruwan da musa har da ta ba na tunani ga wani abu sewa wanda musa shi ne take tunani wani hasara fikiratuwa tunanin ta ya takaita iya ga na annabi musa kawai litara kuma da hammi alaiha saboda bakin ciki ya yi mata yawa lamma wa kafi yadda abu lokacin da musa ya fara ga hannun makiyi na yi kuma makiyin musulunci da musulmi gaba wannan shi yasa uwan musa an kawai wato bakin ciki ya mata yawa ba ta tunanin komi sai musa in ba kafa wata milar kila wa ismu ha ba ai na ita wannan tsohuwa albarka wato yohanin ta yi kusa in ka lallata bibi ta yi kusa saura kaɗan ta ce wajen fir'auna ta bayyana ga annan ibina saura kaɗan ta ce ta ce ɗanta da komi za a yi mata yi amma saura kaɗan ta wani ɗanta na sai allah ya tsare ta laula an rabata na alaƙar gaba da muka ɗaure zuciyarta da hau abin a yi sakanna wa mun kan kudu zuciya ta lita kuma na mumini don ta zama cikin mumini a ina na biyu adalla masu gargantawa da aka wani Allah wa jawabu laula dalla alaihi ma qabla wato laula an na alaiha ka dalla ta bibi ba dan da muka daure zuciya ta ba saura kadan ta bayyana take dan ta to amma duk da haka Allah ya daure zuciyarta domin in ka ga mutum ya kasa hankuri ga matsala da ta samu Allah na abin da ya yi in Allah ya mai shi hankuri duk da Allah kai ya daura zuciya ya sani sai ka gano amma na akwai hankuri hankulin komi bai da Allah na tare shi hankulin komi bai da to kun ga kun ji Qur'ani ya ce saura ka dan ta ce ta ce dan tsala amma da Allah bai so asiri ya tuma ba sai ya daura zuciya ya rike zuciya sai ta dauke wani mataki wa kalan da kuti وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون wakila katima ko kuma an ce ana ce mata kasima ita uwa musa hiya shakikatu da ita da musa wasu guda uban su da haruna ita yohanin zuwa tana da ɗaya uku waɗanda abin na sun karo cikin tafsirin qur'ani akwai abin da na maryam kuma akwai abin da na akwai maryam ko kasima din nan sannan akwai musa kuma akwai harun kun ga iya uku kenan gare ta to su qur'ani ya faɗa kun san wato mutum na iya haihuwa suna ɗaya da yawa amma wanda ya gane shi qur'ani ka magana in qur'ani ya faɗi sai ce wani ya wa wani amma ba dole sai sun san su kenan wani qur'ani ya faɗi amma dai abin da a cikin ke kenan wa ba sai ta ce wannan yar ta shi wa ummuha yohanisu ita wannan yarinyar kasima wadda aka aika to wata uwan musa kenan sunanta yohanisu wa abubu ma uban su suna na imran wato shi musa ɗan imran saboda haka maryam ma wato kasima ya imran ce haruna ɗan imran saboda haka dukansu annabi imran su bainahu wa baina ibrana abi maryam tsakanin su da ibrana baban maryam wato abi maryam ummu isa tsakani ne eh, shekarun da tsakanin su da imrana wancan da eh, ababan maryam wato albasa shekara dubu daya wasa ma'ani mai ata sana da shekara dari takwas suwa sai ta kiri da ta kasima ta ce kasima ta wanke ta yi kwasi ki ta yi wani na yi ki tsaya da nesa ki kalla ki gashin mai ake ciki game da duki kuma ka kake kuwa? kowa kun gani ashe akwai mata masu sirri ta ce ka ki fara kowa ta ki da yalle ko ki ai ta bi aka rabu ki samu ne hatta ta alami ya kabra wa ki samu ki samu labari ba basa rabi ya an sai ta tega gidan fir'auna don mutane na ta zuwa kallo an ce yawan aiki ya tsaya cikin majalisar fir'auna an yi canto yaro yana can ko ba shi nono bai sha ko ba shi nono bai sha wato uwa ce zai yaka fita amma shi fir'auna da yake kare yana bai gane ba ba su rabi an jini sai ta kalli yaron daga nesa nan makamin ba'i da daga wuri mai nisa wato ya kace lasa tasa cikin nono abin da ake ce masa ta kallo nan na kaka son kai ba sai ka mai daga banka na kana ɗan ka fito idan suna dibi nan don ka a ce ka ni ka kallo sai ka mai daga banka na kana nan na ka kallo amma nan na ka kallo da wani zai gita nan baka gane ba amma wani gita nan kana kake to haka ta yi har ta gano kananta matsalar da ake ciki na an na ta tarkubu su su fir'auna ba san dan na ta kafa ko ba shi na ta kafa a kallo ba su sani ba wa rauna alaihi maradiya وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه يَكْتُمُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ Allah ya tashi mai sai ga uwatai kuma ya tashi ba Fir'auna aiki sai Allah subhanahu wataala ya haramta wa Musa shan nono kowa duk kayan ta bayan nono an kira duk mata masu wa nono duk wanda ta ta kawo nono ta kusa ga baki ne sai shi kalmawa ya to sai an za a yi ran nan gaba ɗaya da Fir'auna duk gaba ɗaya kowa bai aiki kowa sai ce eh, to shi yamma akwai mace rigara ai garin mu akwai mace rigara sai a ce a ɗauko haka dai an kai ɗauki kwanaki ana ga dan mai bashi nono ba a samu Allah ya ce wa haramna alaihi maradiya mu haramta mai mata masu ba da nono min kamar kamin uwa ce ta kawo min kamar kamin uwa ce ta kawo duk macin da aka kawo mai Allah ya ce ya haramta mai sha nono kariya domin wanda Allah ka so ya yi babban malami da shi to da halar da ciyar da shi bai bari a ciyar da shi da haram bai bari a ciyar da shi da haram saboda haka shi ya sayi hana mai shan nonon kayan araha kawai da yi da umri kamar a shi da shi wajen uwa ta yi abin da mana ana mun hana shi an kubu da sannan ya murda ta mun hana mai karɓar nonon wata mace gai umri wadda ba uwa ta ba wallan ya kabala sannan ya wahidatin mina mara bai karbi wannan ko guda ba cikin masu ba da nono alamu da rawa inda aka mafi wasu to sai ya ya ga ba tana da nesa da ta ga wahala ta wa fir'auna yawa sai ta matsa kusa ba kalar uku sai ya ce ta ce musu jama'a wahala ga ta yi wahala duk ala ala baitin kuna so in gwada muku mutanen wani gida lamma ra'ahu nawa alaysa da ta ga suna da tausayi ga Musa kowa to sai da yake kowa da yake yadda aka sassara wa Musa masala sai ta ce shin jama'a kuna so in gwada muku mutanen wani gida ya kafa nuna hulaku wanda za su yi muku renon yaron ga bil irda su ba shi nuna wa gairi da wani sa wahum lahu nasihun suna nasiha gare shi sai fir'auna yake ya ci yaki ta taho ya ce wa abuwa ta ce eh, ni ba a tambaya ta abuwa ta don ni kun ji abin da na ci ta ce kare ya ce kare kike tun da kici masu nasifa ga laifin ke san kowa ta yi yarinya ta yi mai hama a wajen ita musulma ta sai ce ranka ya wani wannan lahu su wannan da ce su masu nasiha ga mai girma da rauna yarinya ke san masu mai girma nasiha ta ce ina eh, sani ya ce take da wata wannan lahu su wannan su masu nasiha su ne shi ce take da wata to kun ga inda ba ma da wayo ana koyi ta nan wuri amma da take tana da wayo magana ta faɗi ba ba da ta ce masu nasiya ga fir'auna don in an ka anshi musa an kai mai nasiha an wa na siya saboda haka magana ta gaskiya ce shi kenan abin nan wa fassara damiru abin da lahu bil maliki sai aka fassara lahu bi wa lahu bil maliki da shi mai mulki jawaba lawan wato don an sakare su sai ta ce wahun laguna su gula ina ne mai mulki wato ne mai nasiya su mai sun mulki duk abin da ka fanna mai rai ba su su wa ku jiba sai fir'auna ya ce ya amsa ne ta ki rota sai ta tafi ta faɗa na uwarta ta ce su ke zuwa da hankali na iske kana ke ji ke ji matsalar da ake yanzu na yi magana da su an ce in samuwar da ka bashi nono wadda an mai nasiya ga mai ke ji wa ne magana don kake wata magana da ta saba mato abin da sirri ya bayyana ta ce ta shi ke nan ba ga wani sai ta zo da uwan musa ana zuwa ta shi nono tun kamin nono ce kawo ga baki na sai ya bude baki abin ga da an kai an kai kwanaki ana ga ba samu wa kabila sadaya sai a shi nono sai ya sha an ce fir'auna ya tambaye ta ke ke abuwa ta yi in ba ke abuwa ta yi duk waɗanda bai a san nono sai zaki ta ce haka ya ni nono na kamshi gare shi su ko na sawari gare matsayaci bai gane ba musu kayi mutane gare tsakani da Allah duk wanda ka hula da kayan ya san ɗai gare saboda janabar da ya kama ma da ita bai tana nan ta taru janaba kasan ta ce tana nan tana wari gare sannan dauɗa ce ta kafirci tana nan tun da ba shigo musulunci to sai fir'auna ya ce to shi kenan babu to eh, wa ajabatu an qabula ba anna dai wato ne ta karba mai ce a kamshi gare ta dai wato labada nonon ta dadi gare shi ba a azana laha a adai sai auna ya ce to ya ba ta izini ta sha da yaron bi bai ta gidanta ya ce bai yadda ta zanna gida ne ba amma ya ba ta ɗanai ta ta gidanta ta sha abinda ta so da ma karshe ya samu gare ta wannan ba sai Allah duk abinda kun ka je Allah ya ce ku ba ganin wahala ce sauki gare shi ko da ka ga farko ne akwai wahala kun ga da ta kada cikin eh, ruwa yanzu shi ya dawo gare ta kuma kullum akwai jingar da aka biya ta kullum a biya ta kuma ɗan na ta gabanu kuma a biya ta ba sani ba in ba Allah ba waka iya wannan bare da abdi sai ta dawo da ɗanta gida da ta ci gaba da renon abinta kama kala ta ta'ala kamar da Allah ya ce fara da nahu ila ummi الحق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وأقول أبن الله يتي أيكو دوري كي هم قريب شيطان ناكا ساموكو وحالا غريش أما يمكن كدوري كون كيد إذن الله أبن الله يتي تو إيه أكد هاي يتي أنا ساموكو فمينا yanzu ga tanan ta bayan Allah Allah ya ce don nawa ila wani sai mun kame su a mata dan ta zuwa ga ce kai ta karra ayyuka dan idanun ta yanzu wato ai abin na tufaraju wato sai ta ato ta farau sai ta yi farin ciki bi da ka'i game da haduwa da danta wala ta hazana yi na idan lokacin da danta ya dawo gare ta kunga ba za ta yi bakin ciki irin wanda ta yi ɗazu ba wani ta alama an wa Allah hakun don ta sanya alkawarin Allah gaskiya na biradi ilaiha da ya ce zai mai so mata gashi ya mai suwa mata don ta gaskiya ne walakin na aka sarawa mu sai dai mai yawan mutane la ya almuni ga hadar wa'adi ba su san ga alkawari in Allah ya cikawa ya karbi sani ba sai mutum ya ga an ce Allah ya ce kaza sai ya ga awa abin bayyewa mai yawan mutane wala bi anna hazi ukhta ko su auna ba su gane wanga da ta su yar Musa ba wato ya annabi Musa ta ba su gane ba wa hadi ummu wagar ta anshe shi dan da bai nuna su gane uwa ta sirri na Allah ya koye musu kuma kasa inda Musa ya zanna wurin uwa ta tana ba shi nono kullum da jingar da aka biya ta ila an faɗa mata har zuwa lokacin da ta yi yaye shi wa alaya alaiha jibir fir'auna ya gudanar mata da ta da kulli yawmin dinaran kowane ne dinari guda aka bata ta ba dan ta nono kowane ne kun ga kamin ta yaye shi ta yi kuɗi wa aka abin na wa aka zata kuma ta karbi jingarta duk da ɗanta na tabba ɗanta nono kuma ta anshi jinga da an dubu malam harbi don dukiya ce ta kayan yaƙi fir'auna kayan na kuma yaƙi ya kai da musulmi ba a tabi fir'auna bayan ta yaye shi sai ta zo da shi wurin fir'auna ta ce to mai girma ga ɗanka an yaye sai ya ansa bata raba inda sai musa ya girma wurin fir'auna kama kala ta'ala ta. kamar Allah ya ce yana mai kaya daga shi fir'auna fi suratul shu'ara cikin suratul shu'ara alam nurabbika fina walidan ba nan mun kai tarbiyya ka kana yaro mi cikin mu ba wala hasabina min amurka sinina kan zanna cikin mu shekarunka da dama wato wajen shekara 30 kun ga kenan tunda ta yaye ta kawo yana gidan fir'auna ya hau dokin fir'auna ya haura kunin fir'auna ya zagaya cikin gari ana faɗin ga dan fir'auna kowa bai taba shi haka ya girma har ya girma ya fara gwada abin da ya gwada kamar da na kuma walamma balaga ashuddahu walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa وكذلك نجزي muhsinin yadda musa ya taso cikin wahala amma bai wahala ba shi ana kashe mutane amma ba a kashe shi ba ana wahal da uwaye ba a wahal da uwatai ba ana wahal da musulmi amma na gidansu ba a taɓa kowa ba haka dai allah ya tayar da shi yana fakke da shi walan ma balaga shi da musar da musa ya kai ya karkari ne wa huwa talafi na sana shekara talatin wasa wa yadda ya tafi halkati ga halitta ta yi wasa raka halin ya zama dattijo to a ce na hukuma sai muka ba shi hukunci ai hikimatan wa ilma mun ka ba shi hikima da ilimi fiƙe hamfil umuri ga kowaɗanne alamun mun ba shi fahimta yana gane duk abin da aka yi walladi abin da nuwaddini kuma mun ka ba shi fahimta addini fil umuri wa dini kabla an yi wa asa kame kamin a aiko shi ya zama annabi to kun ga wanda mun ka saka ma musa ba mu taba shi ba duk hitina ga da aka yi Allah ya ce waka dalika kamar haka kamar da zainabu wanda mun ka saka mai na jazi al musulina da duk masu kyauta ga Allah ka rubuta saka kana so Allah ya rike ma gidanka kana so Allah ya rike ma diyanka to yi kokari ka bi Allah kamar wanda Imran ya bi Allah da Imran ya bi Allah kun ji diya ne ana yankan mutane amma kun ji ba yanke nashi ba don ma ƙarin kulawa don in yana wani gida kun ga hankalin su bai kwanta ko ba a yanke ba kullum tunan da suka ana yankewa to don ƙarin kulawa Allah sai ya ɗauki ɗan ya kai gidan mai yankewa ya ci a jimin kullum bai tunan shi yanke ɗan gida ne sai dai ya ce ɗan gidan wani yau to in kuna son Allah shi muku irin wannan to ku kyauta kyautace ibada ku tsakaninku da Allah tsakani da Allah kai ba ka walakanta kuma ɗiyanka ba su walakanta shin kun taba jin wani gida wanda an ka ce gida na zai faɗi an ka ce ba a son kowa da kowa ya zo wajen jidan ƙasar da za a gina shi da kwaɗinta da ginata da ɗaukota da cehi da bulo da cahewa kun taɓa jin wani gida haka nan to in ba ku jiya ba wani bawan Allah salihi da ya mutu ya yi alheri sai gida ne ya faɗi ya karkata zai faɗi Allah ya aiko annabi Musa da annabi Harun Hadir ya ce ku dai annabawa ka jira da ƙasa annabawa ka kwaɓe ƙasa annabawa ka gina saboda gidan bawa Allah ka fara kun taɓa ji labarin na in ba ka salihi ba kun taɓa ji yanzu in ba ga bawa Allah salihi ba kun taɓa jin gidan da anka ce shugaban ƙasa da shugaban majalisa da kaza da kaza su ɗaya ka ji da ƙasa da kansu su tafi su gida gidan da kun taɓa ji to amma in ka bauta wa Allah fiye da haka Allah na yi da ma Musa ya ce laushi ita lattakansa alaihi azara sai ya ce hada firaqu ni wa bainaka tsaya wannan ita arabuwa tsakaniya da kai ban sake ta yi a tare da kai tun da kace an shirin gidan bawa Allah na sake wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatim المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا in kuna so a maki gidan ku yi kokari ku bi Allah wanda ya bi Allah shi ya sali wanda ya bi Allah shi ya sali salihan ba iri guda ba wani salihi ya wani girma kun ga manzo Allah salihi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka ya yi kowa girma mai bi mai sauran annabawa salihai ne sannan manzanni su ka bi mai ulul azumi na rusul sannan akwai masu bi musu wa'anda ba ulul azumi na sannan akwai annabawa wa'anda ba manzanni ba sannan bayan Allah salihai sannan a kawo ga mutane yau saboda haka salihan wani ya yi wani girma akwai wanda cikin wani wuri fasiki aka ce mai amma in ya koma wani wuri Aliyu aka ce saboda can an ce mai fasiki don akwai wanda sun ka yi shi saboda ka ce an ka lura da banna ce ba a lura da gyara ne ba amma nan da an ka ce mai salihi don an lura ya kowa sai an ka ce mai salihi to saboda haka ba wai salihancin wani abu na wanda aka cewa sai an yi shi aka zama salihi ba abinda kawai aka ne bin Allah su hana wata to Allah ya ce kun ga wanda mun kai ma baban Musa ga iyanai wa kadhalika najzi al-muhsinina lillah duk waɗanda sun ka kyautata aikin su ga Allah duk waɗanda sun kai ibada tsakanin su da Allah Allah ya ce haka za mu bake musu gidansu wal ihsanu huwa fi'lu fi'lun aw tarkun lillahi wa abinda aka ce mai ihsani kai aiki dan Allah ko ka bar aiki dan Allah duk abinda za ka yi kai dan Allah duk abinda za ka bari ka bari dan Allah ba don tsoron mutane ba ba don kaɗai wani abu su ba wa bil hadisi cikin hadisi an ce ihsani ko an ta'budu Allah ne ka bauta wa Allah dan Allah ka annaka tarawa kuma kana ganin Allah ko yallan ta takun tarahu in baka ganin Allah ka san da sani fa innahu yaraka shi yana ganin ka wannan shi aka ce ma ihsani to Allah saboda girman ka Allah ka taimake mu lokacin da Allah ya taimaki su an ka ka a shirijiya ya fita daga rijiya ya zama bawa bayan ya zama bawa aka yi mai kazahi da bidan mata an ka kaɗa shi gidan yari ya zanna gidan yari asirin da yana nan uba ne yana can shi na ta ibada malam da ƙarshe yusuf da ya hito da gidan yayi sai ya zama ministan harkokin abin nan tarkokin ƙasa malam ba a daɗe ba sai shugaban ƙasa ya rasu sai ya zama shugaban ƙasar misir da yan uwa ne da sun kaso su kashe shi sun ka tawo sai ya ce musu innahu man yattaqi wa yasbir qala ana yusuf wa تصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين yace musu ni Yusuf ana Yusuf wa hadha akhi wannan Binyamin dan uwana ne kada manna Allahu alaina hakika Allah ya mana Allah ya girmama yadda abin yake man yattaki duk wanda ya ji tsoron Allah kuma kuma ya kyautata aiki ne wa inna Allah la yudhi'u ajra muhsinin hakika Allah wala walakanta da masu kyautatawa kun gani in kana so Allah ya ga mutane kai ka zama cikin masu kyautatawa inna Allah ma ladina taqaw inna Allah ma'al ladina taqaw wal hum والذين هم محسنون إن الله مع kana so Allah ya zamo tare da kai duk abin da ka samu gaba ka ci nasara kuma ko kulla ba shiri shi kunya daga karshe kai ko ka tsere to zama cikin masu kyautatawa inna Allah ma alladina taqaw lalle Allah na tare da masu takawa walladina hum muslimun wa cikin masu kyautata ayyukansu Allah ka samu cikin saboda rahama amin wa kadhalika najmu wani eh, abin da haka muke saka masu ihsani sun mazakara ta'ala sababa kwaruji musa min misira sannan Allah ya ambaci dalilin da ya samu Musa ya fita daga garin sa na haihuwa Misira wato ila Madiyana zuwa ga wani garin da bai taba zuwa ba ana ce Madiyana wa qala Allah ya ce wa dakala al-Madina wa dakala al-Madinata ala hin ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulayn فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين موسى يا شبو مدينة با مدينة ما زاء الله أكيني با مدينة فرعون مدينة فرعون وهي منفي أنا أتي متى منفي سونا مدينة فرعون in huwa kana fi kasar fir'auna don musa gidan fir'auna yake bi haisu la ya da ma al'ama gidan gwamnati inda bai cuɗanya tare da sauran talakawa kusan gidan gwamnati akan keɓe shi daban da gidan talakawa a sai daban don abin nan don tsaro to shi ma musa haka nan gidan gidansu yake wato gidan fir'auna sai musa ya fito ya shigo madina fir'auna alayi na gablati min ala lokacin da mutanen alkarya suke cikin rakana ai wakatul kailula lokacin wani kwana da aka yi na rana ana dan kwana rana wani lokaci waƙila laili wasu malamai kuma sun ce daga dare na musa shi gari ba waje da biya laili sai iske mutane biyu ya katatilana suna faɗa da juna suna ta bugun juna haɗa min shi ya ce wanga guda yana cikin jama'a musa ai jama'a ta yi isra'iliyu jama'a musa wato shi isra'ila eh, mutumin bani isra'ila wa hada min abu wancan guda ko dan gidan makiyan musa ne ai abin nan ke kibdiyun ba ya sabu da isra'ila ya ce wai dole sai ya kore shi musulmin ga lihamila kadaban don ya ɗauki itace ila madabar fir'auna zuwa ga madabar fir'auna shi wannan musulmin itace na yayyo da daji ya kawo gari don ya ya ta sai abinci shi ko fir'auna gida yi akwai dahuwar da aka yi bai sayi itace aikawa aka yi da 'yan sanda su ta in sun gama itace ko su ce ka kawo sai an kawo itacen da kai sassu shi ke nan da a mutanen sai tsawon yadda dai kun kasa ana yi na arewa wuri yan sarki na son itace kawai sai a ta yi baki inda masu itace ka biyo ba sannan ko san ba a itace da mota sai a yi ta da jakai aka ɗauko sai a yi ta zo su gidan sarki ba ka da abin da za ka yi dole ka kawo itace to da haka ake yi to shi ma fir'auna ba ta nan nahi to Allah ya gafarta masa rafuran Allah ya gafarta masu wayanda suka yi na ayyuka ba daidai na ba amma Allah ka yi musu rahama kuma ka dauka musu wannan bashi to shi shikenan masa gasa shi a cikin wanga da yake cikin kabilar annabi Musa sai ya nemi Musa ya taimaka mai alal ladina adubi daga ga wancan da an makiyinsu ya ce ka gani itace ne don in sai suwa in sai abinci ya ce wai sai na ga gidan fir'auna to lokacin nan sai musa ya ji tausayi ne fa kana musa sai musa ya ce ma dan sandan da ya ce sai an kai itace ya ce ka halitta sabilu ba shan ya jami'a ya ɗauke da itace ne wakila sai an kace inna hu qala musa wasu abin na laqad hamamta hamamta an amalu alai sai an kace shi mutumin ɗan sanda sai ce musa to tun da kacce bai ka itacen ga na niya kai za ka ɗauke su wai shi bai ka nuna su ana na dama fir'auna ko musa na yin fir'auna na kai na ana musu sai musa ya gari kunya ta yi yawa ni kaka ce ni za ka ita ce shi kenan sai musa ce eh sai ya gyara dauce to lokacin da gyara dauce ne annabi musa alaihi salatu wasalam kowa kaza wa musa sai musa ba buga ya haka nan ya zumbure da shi haka sai yan mace maya guda ya mera eh, da rabu ya bugai mai jam'e karfi da jimkewa hannu ya wa kana shadidul quwa musa ya zama tuna mai tsananin karfi walbada shi kuma in ya rike kowa ya rike bai kucewa malam bugun nan guda da musa ya mai baka da alai sai ya kashe shi kata da sai ya kashe shi amma wala mai kata katala musa cikin zuciya ce bai ni ya kashe shi ba bal wa ala sabila kada bisa ga hanyar kuskure la'anna huwa kazabu dan zungura ta yayi haka wa abin nan wa kazabu abin nan la'anna huwa kazabu wa kazata dan ya zungure zungura ba yuridu dafa azulmi so ya kai ya zungure ya tura zalunci ne sai shi bai wal wakada la ta katu galiban ga mai jayi a sa hannu a kulle mutum ruwa ga bai bai mutuwa wa inna ma wa ba kad ajala sai dai wa gaba gura da Musa ya mita ta mu ba da ajali ne sai Musa ya fada bana hufe amma sai Musa ya dauka ya saye cikin rai ya tuwo to ashe wangan Musa ya ce makawawa na eh kun san ba kowa eh, aka sani sirri ya koyi ba sai da kuma hankali ashe wawa na Musa ya ce ba wakala sai musa ya ce game da abin da na sha'anin kashe mutumin da hara min amal shaitan wannan yana cikin aikin shaitan yi zuga da wanda ya ta da na. walam a walam a tamakkan min ta'khir ban samu ikon jinkirta aiki na ila kacin akan zuwa wani lokaci ba na shi shaitan a li ibn adam makina ga ɗayan adam mudallin lahu mai kokarin matawa ne ga ɗayan adam mubinin mabayanin kiyayya ai bayyana da dalala wanda fatawa ta da take qala rabbi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim wato kula da yin salihai ka aiki salihi bawa Allah na kwarai ba laifi abbasu ba duk wanda muka laifi sama amma ba da gangan suka yi su da gangan su ce bari in ta yi wurin can in ci mutuncin wani ba su yaka amma suna cin mutuncin kowa ta kama kuma in ta kama ko bugun mutum suna yi kun ga musa da ta kama kun ga buge wani yanzu to bayan allah ta laye suna yi haka amma in sun ka gane sun yi kuri to ga yadda yi kala nadimu musa ya ce yana mai nadama wata iba yana mai tuba rabbi inni zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kaina na yi aikin da baka sani bika bai ka na kashe shi baka aike ni ba ya Allah ina addu'a fa gafirli Allah ka gafarta to kun ga wanda salihai kai duk wanda ya san ya abin da ba da yayi cikin ku ya isa ya fari ka zauna kai ta roƙon Allah gafara Allahumma gafirli kun ga wannan karamin isa fari daga cikin isa shi shine karami fa gafirli to abin da dai zaka kara rabbi kamar da an karwaito daga annabi rabbi gafirli rabbi firli rabbi firli ko ba ku ga karancin istighfari ba a cikin abin da hisul musulun ma ba ku ganshi ba tsakanin sujuda da sujuda ai kun gane rubuce rabbi firli in ka taso su sujuda to wannan yana cikin istighfari karami rabbi firli rabbi firli to akwai wanda adda Allahumma wannan da kun ka karanta cikin buguyatu musulmi bugoyatu kulli musulmi wannan ba karanta cikin. wanda ya annabi ya sallama salla ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to shi ma istighfari ne annabi kai duk gare an karwaito to duk wanda kaka iya cikin waɗanda abin da dai aka so in ka gane kayi laifi to ka samu ka kaɗan kuma kyale kowa ba mai iya maka magani abin gare ka dauko maka sai Allah ɗaya ka iya magani na shi ko ga hanya ka ganna kai ta istighfari shi na Musa yana ta istighfari ya Allah ka gafarta mini fa gafara lahu sai Allah ya ce na gafarta ai da ma shi Allah inda ka dawo gari ni yana karba. duk ka dawo gari yana karba. fa gafara lahu sai ya gafarta ruwan da kun ka gaba mu da dawo abu yanzu duk in kun ka tashi yawan kowa da suka halarci masallacin ga dai ba na wani masallaci ba kowan ku iya ta shi kokari yau da yanzu zuwa shiga kwana shi ya sige wari dubu ya gani ko gani gobe ɗayan ruwa ba su yi mana yawa duk ku ku yi ku gani to yi na abba mu amma shi da kai biyu yana karɓa duk wanda ya dawo ga Allah Allah ya karɓa a yan siyasa ma an ka dawo an ka ce an duba sun ka ce shi shigo a bali Allah subhanahu wa ta'ala ba har biki suka shirya ba su ce za su to karɓa wanda ya dawo to su kenan Allah ya ce Allahu afrahu bi tawbati abdi Allah ya yi farin ciki ga tuba bawa ne bisa ga mutumin da kaya ne sun ce da raƙuma ne daji inda babu kowa ya yi shirya mutuwa sannan kaya sun ka dawo ya yi farin ciki har ya ce Allah kai abawa na ne a abin bauta saboda saboda farin ciki ya kuskure to Allah ya yi shi farin ciki mutu ya dawo ku rika tuba duk abin da kuma gane ba daidai na ku ce rabbi gifirli kuma ku yawai kowa a sagadurar fa da lahu Allah ya ce na gafarta ma inna shi Allah huwa al-ghafur shine mai yawan gafara ar-rahim mai yawan rahama ga duk wanda ya tuba gare ai al-muttasifu bihima wanda ya sifantu da gafara da rahama azalan tun azal wa abadan kuma har abada wa qatlul qidi laysa bi dhanbi kashi wanda Musa wa bai kin gabalai laifi na wa kadhalika al-waqf haka nan jimki hannu da ya kulle bugu ladab isa'il don ya ture abin na barawo laysa bi dhanbi ba zunubi na mutum da ba makami yasa da ya kashe shi wa ma zalika taba musa minhu duk da haka musa ya tuba ga Allah ya tuba da rabbi ga ubangiji la'annahu bi zalika alwaqti lam umar don wannan lokaci ba umarce bi kitalin da yaki ba wa zahiru abin amali zahirin aikin musa liman lam yahduru waqi'a ga wanda baina an kai wanga wanga wanga rikicin ya dulla ala umma abin da yake nuna haka musa ya tsara saboda haka fassa gafara bihi rabbi zalika saboda haka rabbahu fassa gafara rabbahu da zalika don haka ya roki Allah ne ya gafarta ya Allah mu ma muna roƙonka ya Allah ya gafuru rahim ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana duk abin da ya mana tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi kuma ka shiga tsakanin mu da duk wani mai bin mu da baka manawa da baka yaja kuma ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah ka gafarta mana ka ba mu firdausul a'la wa qala rabbi qala rabbi Allah ubangiji na bima amta alayya na roƙe ka da ni'imar da kai garin ta imani kun shi ana addu'a da imani ka ce Allah don imanin da ka bani na roƙe ka ka bani kariya daga sharrin wani da wani to shi na yace rabbi bima amta alayya saboda ni'imar da kai gare ni bi haqqi in amika alayya bi tawbati da tuba wa ruju ilayka da dawowa gare ka ya Allah asmi Allah ka tsare Musa na roƙon Allah tsayi da ni'imar imanin da aka shi. ka tsare ni fa lan akuna zahiran lil mujrimin kada in zan mai taimakawa ga masu laifi wajen saba maka ka in zan mai taimakon masu laifi suna saba maka ai alwalidi ba da hadil marra bayan wannan lokaci Allah ji maka hamini wanda ta auku gare ni wal murad abinda abinda Musa ke nihi wal murad bil mujrimi abinda ake ne da mujrimi mai laifi huwa kullu man yuhayyidu gadaba shi ne duk wanda ka zaburantar da shi ne wanda ka iza wani don shi ɓanna da misal haɗa amma daga irin wanda aiki duk wanda ka iza shi an mujirin shi na musa ya ce a tsare shi kai ya zan mai taimako ga mujirin kama kala ta'ala kama kala kama wanda ya ce inda wani da shaitan wannan yana cikin aikin shaitan ai la kuna mu'ina lahu ka taimaka mini ya Allah kada in zan mai taimakon su in samta ni in ka tsare yace Allah ka tsare ni to shikenan Musa yana na cikin gari saboda ya san wanda yayi abin gagarai wawa fa asbaha bil madinati fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu fa idha alladhi istansara فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين sai Musa ya waye cikin ta yana da gani wato kogga abin da ya kari yana saboda haka in kagga abin da ya karin ka da ima mararraba da shi Ka ce wai ka a ce na zuwa a ce ka zuwa ai ba kai ka fara jin ba ko ga abin da ya kari ne ya ji tsoro kuma da gudu ba kai ka fara jin sai Musa ya waye gari sa'iban yana cike da tsoro ya tarakkabu yana jira ya gami zai same shi yanta zuba ma ya alhumin min da kati yana jira ya ga abin da zai same ta huskar wannan da ya kashe ba idan la zai sansara hubil am ga mutumin ga ɗaya Musa ya taimakai jiya ya sassa da gashi kuma ya koma biyowa wurin nan an koma rikici kai in ba wawa ba je ka biyo na antare ka bi kawo ka na yau to sai gashi ya sahi su bihi yana neman musa ya ce maka mai alaƙa shi a ga wani bakin ke kuma wa kana da musa sai musa ya ce kai ko min biyo da kai nan bayan je ka biyo kuma ka ga abin da ya faru in na kala ga wuyin mubin lalle kai ba wawa dai kake bayyana ni bayyana ga waya wata ka bayyana take lima fa'alta wa amsu wa yau saboda abin da kai jiya da yau jiya ka biyo an tare ka mawakaci kake da kakko komewa inda aka tare ka to bayan musa ya mai faɗa sai ya ɗauki hannu ne don ya bugi bakin da yau ba a kuɗe mai gudana ba tare da wasu yake nan sai wawan ga ya aza shi musa zai gudu falamma an arada an yake falon falamma الذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن المصلحين سيدنا موسى ينيا wato an yarda shi billadi ko a duwan ba ma shi kama mutumin nan da an su shi baki fitan nan kahiran allah da musa su ya kama shi makiyan su biyu lalle musa makiyan musa wani musa ya gitu da kuma makiyan wannan da ya ce musa ya kama kala musa ya gitu wannan da ya nemi musa ya ce makama ya ji musa ya ce mai wawa kake bai zana an ga yau tashi ya arshi Musa da zabi kun san wawa bai da wani har ya kashi Musa da zabi a shi nan da ya zaton Musa da bige shi lamma kala da lokacin da Musa ya ce mai wawa sai ya ce ya Musa a tuni da an takatala ne yanzu ni son kaka ya kashe ni kama ka tattala nan sanda amsa kamar ka kashe mutum jiya fir'auna ya sa abu wanda ya kashe mutumin kowa bai sani ba kai da aka taimaka kai ne ka sani me kai ka faɗi gaban abin nan ma'aikata da rawa to so kake ka kashe yau ka kashe mutum jiya yan turi da babu abin da ka kani illa an tafi kuna jabarar da so dai kake ka zama girman kai cikin kusa. wa ma ta da an tafi kuna min musulmi ba ka ne kana cikin masu yara kun ji kalmar da ya kaɗa ma musa kun ga bil kalamin sha'aru da annan musa shahara. cikin magana akwai sanarwa wadda ta nuna musa ya shahara bi da islam da son a gyara al'amuran illa abin na eh, eh, eh, wato musa ya illa an na ha ga sai dai aikin gara musa yi min rabbi sa'ilin na ture mugu wato mai sai sace musu ce? ga ake su sannan nasu ya saba ma abin mutane ka zato gare shi wasu mutane in suna da tonka da alheri har da bashi kan ba mutum da kace ya biya ka sai ya ce ko an ce mallami yake bashi na ka bayan sun kai a biya ka ce ba an ce mallam ya kai wai sai na biya shi kuma biya ba kara ta da yi to zato alheri na ya kai ma shi zato ne in ya ce bai da ce haka na ya yi shi yasa ka gina wa ai inda wani na wanda ba kai ba wanda bai zato alheri gare kokari ya kai biya shi kai kai a aure to in mutane na mutum zato alheri in sun ka ga abin da ba shi suka zato ba to za su yi ta magana shi yasa kuke ganin kuma ya zala a komi mutane sun kai ana yayin musu amma ku ba a yayin to ku kokari ku gyara da eh, ya kuita hankali kuma wa ta tahqirun cikin wannan akwai walakantar wa ni isra'ila ga bani isra'ila wa man yuridu an yurda anhum anhum dhulma duk wanda ka sai ya kare su daga zalunci abdu jabbar sai a tura kida ya shiga girma to magana gada abokin garin Musa ya faɗi fasami alkebiyo zalika sai baki dan gaya jiya sai ce shi bai ko magana ita ce ko alama an da katil musa ya gana shi musa ya kashe mutane kai mai gida fir'auna ashe dan kana ka kashe mutane wanda laka fir'auna abin da wanda laka fir'auna eh, ila fir'auna sai ya cirata da na zai wurin fir'auna wa aka bar hu da kai faɗa an fir'auna wannan labari fa amara fir'aunu a gabani sai fir'auna ya ce a duka masu yanka a kawo sabbin ko ƙirƙiri ya umarce su da katil Musa a kawo Musa a yanke tsoka ce guda guda ba aka zubi ɗari kenan sai sun karɓi kaso ga hanyoyi ko ina cewa ko ganai ya kamo shi waje a rajulu waje rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa بِأَهْلِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ kuma da darasi ya gabata duk wanda an kulla maka shiri in Allah ya ya kaddare mahita to sai ka to yanzu majalisa ta koli ta kasa gaba ɗaya ta yanke hukuncin kashe annabi Musa fir'auna na ya aiko to amma sai cikin jama'a ɗan majalisar fir'auna akwai wanda an musulunta amma da abu da sai to wannan musulmi shi ya tashi shi ya san hanyar da ya kabi ya kurɗe ta kusa ya iske annabi musa kamin wa'ancan da za su bi su kewaye sai ya bi da sauri ya iske musa shi na allah ya ce wa ja a rajul sai wani mutum ya zo ko kuwa mumin ala fir'auna shi ne wanda surar da gafir ta ambata rajulun mumin ya kato imana to wannan mutumin mumin wa huwa ibn amir fir'auna da uba ne da uban fir'auna uban su ciwon mumin wa ismu yaskilu suna ne mallan yaskilu aka ce Wakila kila shamun wasu sun ce mallan shamun aka ce Wakila kila sama'an sun ce a mallan sama'an ne na to shi mallan sama'an ko mallan shamun ko mallan yaskilu wa huwa alladhi zikira fi qawlihi ta'ala shine wanda aka ambata cikin magana Allah wa qala rajulun mu'minun yakatumu min ali fir'aun wani mutum mu'mini cikin mutanen fir'auna to shi na sai ya fita min aka san madina daga mai nisan gari akirwa karshen gari su suna can sun yi tuwa cikin gari shi ya san musa ba cikin gari ya ka zama ba bai son kallon yan jahiliya to ya san inda musa yake sai ya fitar sauri kamin su ganin shi ya san inda musa yake sai ya iske shi ya sa yana ta kashe gudu yana ta kashe gudu kasa ya sarau yana ta sauri fi mishi fi mishi ya mashi gigata yana min dariqin aqrab ya bi wata karama a hanya wadda ta yi kusa min dariqin bisa ga hanya wa'ancan mutanen fir'auna ya iske musa zaune an ce ya kwanta a gece rashin a huta ce tafi wallah matsala ta wuce tashi matsala ta wuce sai musa ya tashi sai ce ya musa ina mara amin fir'auna min kawai fir'auna lalle manyan manyan mutane yan majalisa mutanen fir'auna ya ta mai nuna baka sun shawara game da kai ya ta shawaru da fika suna shawara game da kai liyakatu ka tulu su kashe bakarin mai na madina ina maka nasiya kai ta da gari ka bar gari inni laka minan nasi da ni game da kai ina cikin masu nasiha fil amru bil khuruj ga umarnin da na baka kai fi dalalata cikin wannan akwai ishara ila anna anna fir'auna wato taba cikin wannan akwai ishara shi fir'auna ya gane Musa shi na wanda zai ashe mai mulki ya gane shi yasa yace a kashe shi yanzu kan bai hankali kun san abu ya hankali ko yace yanzu kan bai hankali a ce a kawo musa a kashe shi kun ga fir'auna ya barka da amr musa ga amr musa min ma kana ya hadaru min zawalin zawalin mulki na abin nan da yake gudu ga bushe mulki ne bi maududin da wani yaro da abin haihuwa yulad wanda za a haifa cikin bani isra'ila ya ce to ya gane la'anna tashawura laylan domin a zanna da daddare a yi shawara wa ayana baladi tana a jawo duk wanda abba cikin gari a zanna a yi shawara fihi ga sha'an musa yushiru ila shay'in fawqa al amin na adam yana nuna wani al'amari ya wanda ba saba shi waka wanda ya auku auyu tawakkal alaihi ko aka jira a kwace gari su saboda haka shi mumin din nan ya faɗa musa to kaba gari ka ji abin da ake ce malami yana faɗa musa sai musa ya ji wani ya kama taguwa ta ya tamfaye فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين سايف جدك كنين أبنى مدينة فرعون ya jama'a yi annabi musa na gani abin da ya kari ne shi da kai yanzu ka ga abin da ya karin ka me kaka jira da wannan ka sai ka jaye shi kawai dogo tango nan ka tankwahi ta kawai ka ce bismillah Allah ya gama ta mana Allah ya gama ta mana kun ga abin da ya kari ne cikin ku kai tsaya darasi na muka karatu na muka koya mana na aka yi ɗabi'un magabatan kun ga abin da ya kari ne kai ya shi. mai gidanmu babba mai gidanmu babba da ya ga abin da ya kari nai ya fito da daddare ai ducin kogon nan na abin nan da ya shiga malam ba wanda nake ga mutum ina yaro na suka shiga duka shi ne ni hau ni hau ni hau da ta tasha guda ni zanna ni sai ruwan sai ni sha ni tashi ni hau ni ta tasha ta biyu ai ka saucewa ni ba ne kai saba'in tun ina yaro ba wani gaba amma mai gida da gudu ya haye shi ko minti biyar baya da aka koro shi da gudu ya haye shi mai gida babba ba alaihi da gudu ya haye shi har yanzu suna bari a wasu har yanzu in kace mutumin da kaka siya ya haihu masu hawa da yi. to ashe kun gani tun da mai gida babba yana gudu ya ga abin da ya kari ne in ka ga abin da ya kari ka kaka ce masa ko shi kawo zai algawa ta malam ko za ka shi ka ne ka ce insha Allah Allah ya gafarta mana to baka rajamina Musa ya hita daga wannan alƙalin ka ifan yana cike da tsoro ya da duqahu yana jiran su iske shi daliban gausan layi yana fita taimakon Allah gudu bai kai ku ji bawa Allah yana gudu yana rabbi najini mina qamu zalimin rabbi najini mina qamu zalimin to ko gudu kakai ka kamance da Allah duk hidda ta same ka kamance da Allah yana gudu yana rabbi najini mina qamu zalimin ya Allah ka tsere da ni daga mutane azaba ya Allah ka tsere da ni daga mutane a azaba kana ko ta kashin gudu yana ta yi to ga yanayi ya taso ma wajen madayana wala ma ta wajen. walamma tawajjaha tilqa min al zalimi to sai ya ya hau daji to akwai hanyoyi da yawa shi ne san hanyar madayana saboda haka sai ya aji wacce addu'a sai ya fara addu'a da da hanya dai in ka bace ko wani wuri ka bace ko ta ya kai wani gari mai hanyoyi barkatai bisa da kasa ka bace to ga hanya ga addu'a da ka kama ta insha Allah wanda Allah na dawowa da kai inda hanya ta wala mata ta a lokacin da ya fuskanta yi kasar da waje yi tilka a madayana ya fuskanci wajen madayana da fuska ta aiki hata wajen madayana wahiyar karya ta shafi ita ce alkarya a nan sha'ir masirar ta samaniya ta ayyamin da misira ta hiyar kwana ta kwace daga misira sun ne da madayana an yi mata suna sunan madayana ibn ibrahima walam ya kun ya arifa dariƙa musa bai ta hanyar da za ka bi da abi a mana yana sai ya kama addu'a kala asara biyan ya hadiya ne sawa asa rabbi an yahdini sawa asami asa rabbi an yahdini sawa asami addu'a bi da hanya ke haka yake yi ai ina fata ga Allah na ya shirya da ni hanya wanda a ina fata ga Allah na ya shirya daga hanya wanda a ai kasa da tsari hanya madaidaiciya ai dari wasa ni a wasa da ilaiha hanya ga wannan a da sai Allah ya aiko mai mala'ika biye yi ya amina an zato mala'ika yana ɗauke da sanda ga nuna wanda daga biyu ila ya sai ya ce ya tafi musa sai madina to duk wanda ya kwace cikin bai sai inda zai bi batun hanya ya Allah mana roƙon ka ga asma ya karɓa da wasu ka ta karɓa Allah ka wa ya da ka taimaki annabawa mu da muke ta karanta wa labari a war abin nan to Allah mu ma Allah ka yi muna hama mu ma bayan ka mu ma ka yi muna hama Allah ka mu da ka wane irin nau'in abinci ya dacewa ga hausawa su fitar da kono da shi to in akwai in akwai abincin da ya haɗe kowa da kowa kun san muna hausawa babu abincin da aka magero muna hausawa don ana tuwo da shi ana hura da shi ana kunu da shi abubuwa duk ana yi saboda haka masu kuɗi na cin gero talakawa na ci to an ce abincin da kowa ya amfani da shi shi ya ya suwa saboda haka kun ba mu da kamar gero in dai nan birnin kabi kamar jega take ba mu da kamar gero don mun kusan jega gero shi ne zama abincin kowa na ci ne to tun da kowa nan birnin kabi kowa na ci to shi ya yi cancanta a rasuwa don gero ko ne ira ba ana sarrafa shi yadda kula aka yi da gero ba da dambu eh, duk ana yi da gero gero shi ya cancanta a haisuwa da shi Allah ya bada gero kuma kun ga geron sarki gare bana ya haɗi dubu biyar da ɗari biyar kun ga mutum na iya zuwa ya sau buhu guda ya haisuwa makai ne da shi da ɗaya ne har ya bai wa makwata su haisuwa Allah ya ta ma Allah gabata malam ranar daren sallah mutum na iya fitar suwa ranar sallah sai shi bada wannan kunu eh kana iya suwa daren sallah ayi cikin iziya ce ai kwana uku kamin sallah ana yin su a kwana uku kamin sallah ba su a dai abba ayi sai sahin sallah amma in akwai sa'i da akwai hukuma wadda ka yawo tana an san zakka tana tara to ka cikin azumi kamin kwana uku ya yi suwa da ana iya kai hukuma idan ma ita ba ta raba sai sahin sallah amma ana iya kai mata ka huta da wannan aiki talakawa a ba su sahin sallah to amma kun san ba mu da irin wa'annan hukumomi saboda haka kana hisuwa tun da talaka an hana mai ya suwa ga talakawa sai sahiyar sallah to sai ka yi suwa sai ka aji sahiyar sallah tun da sahiyar kamin ka ta yi sai ka yi kokari ka rarraba ga wa'anda kake ba duka sai ka rarraba ka aika musu Allah ya gafarta Allah gafarta malam me a hukuncin wanda ke barin matarsa na fita waje tana ɗibar ruwa shin irin wannan ana iya bin shi sallah eh ba daidai na ya batta tana ita waje tana ɗiba ruwa ba inda ya lahiya a lauyaki shi ya kamata ko ya ɗebo ko ya sa mai ɗebowa amma wannan baya hana abin shi sallah ai ba rashin kulli na wanda a wanda abba ya kulli wannan mata ta in ta ga dama yawo ta kai kuma ba tare tare da jikinta ba wanda ta ga dama shi abba mai kulli ba shi na aka magana ana bi ne sallah ko ba abi amma wanga ayi mutumin kirki na illa dai kawai haƙƙin tana abbe ya ɗauka ba abin da ya kamata kawai a mai ya iya ɗauka haƙƙin har da ruwa wanda ya kawo mata tuwo abin tuwo har da ruwa ya kawo mata abin da za a tunata da shi kenan amma ba wanda ba a bi sallah ba ne wannan mutumin kirki ne kuma wa Allah na sali da shi ɗaya Allah ne wa Allah na sali kuma Allah ya bada ikon ɗaukar haƙoƙin iyali baki daya Allah ga hatta malam tsatsafe yatsun hannuwa shi cikin arwallashin wajibi ne in wajibi ne wanda bai yi shi ba algawa ta malami a matsayin arwallashin wajibi ne wanda bai yi shi ba yanzu idan ya gama alwallah sai ya tuna bai yi shi ba to sai ya koma ya tsatsi tsatsi yiwa wajibi na na kafa shi a masa hari amma na hannuwa wajibi na amma in can dori ya yi bai sani ba yanzu ya ji an ce ana yi to a sallar da ya ta yi alwalar da ya ta yanzu wangane zai sai gyara cikin ta dama shi addini haka da yi sauki ga abinda duk baka sani ba da ka sani dora dai za kai ba baya za ka koma ba haƙƙin mutane kaka koma baya wajen biyar su haƙƙin Allah shi sanda biya sanar da ka ya yarda da haƙƙin Allah ke Allah ta malam mutumin da ya zama ta taimama wajen masallaci ko ya samu ya shiga cikin masallaci ya yi sallah in eh, ya samu ya shiga cikin masallaci amma don su malikiya sun sai ya ta cikin masallacin malikiya sun yi sai ya shigo cikin masallacin inda zai sallah sai shi ke nama su malikiya abinda sun kaso sun kai su to amma ai haka nan bai samu ba ya halitta shi ke nama ya shigo masallaci ya halitta amma ba da malikiya ta nemo gwamnati ba ba da malikiya na nemo gwamnati ba wayannan da mun ka karanta da ku cikin sahihu bukhari suna nemo gwamnati da su wanda sun ka ce taimama ta tsaya matsayin alwala ai akwai lalurar da ta sa a yi taimama to matsayin ta guda da alwala to suna ne muku fitawa da shi kana yi wata yawa kada gidanka wadda kaka alwala da gidanka abinda ka wani alwala ka bata ta shi ka bata taimama duk abu guda idan bai faru ba a taimama ba ta ɓaci ba amma ba maza ba malikiya na ba don ku sani ta ku teku iske wani shi ta gida ne Allah ya gafarta mutu. Allah gafarta malam idan kana sallah ga yaro kusa gare ka yana warin hitsari shin algahar ta malam wannan bai shahi ka da wani abu ba eh an ce abin na wa fil muzahamata bi biha a cikin mazahama ma tsaye ne haka da kai da mai najasa sun kace la ba asabi babu laifi don mutum na da kashi da kazantar boli ya shiga saboda da kai yana ta zungura ka babu sallar da ta ba ka dauka ba shi ya dauka a da shi abai da sallah amma kai sallah ka lahiya da kai Za haka in kun ga ɗayan mutane sun shigo masallaci kafa karge su ku da su ka ku su in kana yin shiga saboda shi ka shiga in ba kai shiga ko ma wani ka shiga amma dai sallaka ka ta yi ka bi shi kakka ce wari ko kai sai kana yaro baka samu da aka zama ba <laughs> wasani ko kai na aka magana cikin gari <laughs> Allah ya gafarta mana gafarta ma kakanninsu ya Allah ya nai daga uwayen mu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu iyalansu Allah ka gafarta mu iyalansu Allah ka gafarta mu zuriyarsu ya Allah ka gafarta mana baki da ya Allah shirya mana yan diyan ya Allah bai asma'ika suna Allah ka shirya mana yan diyan ya Allah ka ada mana su ga ya kama daidai ce ya Allah ka warkar da su daga dukkan cuta ya Allah ka kare mana su ya Allah ka azita mu alherin ya Allah ka kare mana daga sharorin ya Allah ka gafarta mana baki da ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahe mana ya Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ya Allah ka kare mu daga azabar wutar ya Allah ka ba mu aljanna firdausi ala ya Allah ka kare mu daga azabar wutar da mu da dukkan uwaye da iyali da iya da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ya Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda kuma ka san ba alheri bane Allah mai shi su alheri kuma dukkan biya mana su saboda rahamarka ya Allah duk wani abu abin muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kyautace mu ya ce kana addu'a ya Allah ka addu'a ya Allah ka addu'a ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ta karshen mu ya Allah ka ta karshen mu bayan ka musulmi yara da maya maza da mata inda duk suke Allah ka gafarta musu Allah ka shirya musu diyansu Allah ka shirya musu matansu Allah ka wake musu gidajensu Allah ka wake musu iyalinsu Allah ka wake musu zuriyarsu Allah wake wake ma musulmi shi abin nan amin ka wake wa musulmi masallatai yau ka wake musu makarantun nan ka wake wa musulmi kasuwannin su Allah ka kare musulmi ko ina suke Allah ka gabarta musu Allah ka biya musu bukatun su na alheri da ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu Allah ka kare musulmi ga abin da suke so ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi mana rahama ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimake mu kada ka taimake kowa kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makin ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ya Allah ka yi mana rahama ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka gafarta mana da gafarar ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayenka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azita mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyamu ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyamu ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyamu ya Allah ka daukaka mu ka daukaka al'amarin mu ya Allah Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka al'amarin ya Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka al'amarin ya Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ya Allah ka kare mu daga cutar kowa da kowa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana bi asma'ikal husna wa sifatikal ula duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana shi ya Allah duk wani abin da ya mana tsanani ya Allah ka sauƙaƙa mana da shi ya Allah ka tausaya mana duk wani rashin lafiya Allah ka warkar da mu duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka kuranye mana ya Allah duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka kuranye mana ya Allah duk wata damuwa da bakin ciki Allah ka kuranye mana ya Allah ka tausaya mana duk wani tsoro Allah ka gusar da shi duk wata hitina Allah ka gusar da ita duk wani tashin hankali Allah ka gusar da shi ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare uwaye ya Allah ka kare iyali ya Allah ka kare diya ya Allah ka kare dangi ya Allah ka kare malamai ya Allah ka kare masoyanmu ka kare musulunci ka kare musulmai ya Allah ka hada kanmu ya Allah ka hada kanmu ya ya Allah ka haɗa kan ya Allah ka haɗa kan malaman ya Allah ka haɗa kan musulunci da musulmai baki daya ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah tausaya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam ya Allah ka kare mu ka kare kasam Allah ka kara ma kasam lahiya da zaman lahiya Allah haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya ya Allah ka haɗa kan Najeriya ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah Allah ka zauna da Najeriya lahiya ya Allah ka yi wa Najeriya maganin ta ya Allah ka yi wa Najeriya maganin ta saboda darajar sunayenka Allah ka gusar da tsoro Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka maye madadin su da lahiya da zaman lahiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka busar da talauci Allah ka busar da talauci Allah ka busar da tsiya Allah ka yi mana maganin su Allah ka maye madadin su da arziki da ni'ima da kwanciyar hankali ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka tausaya mu arewa Allah ka tausaya mu mu arewa Allah ka tausaya mana baki daya Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashin hankali talauci Allah ka busar da shi ya Allah ka busar da ita rashin abinci Allah ka busar da shi saboda girman ka Allah ka zaunar da mu lahiya abinda duk an matsalar mu Allah kai mana magani ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar wannan jiha Allah ka kare ta daga gabata. yammacinta zuwa yammacinta Allah ka kare wannan jiha daga yammacinta zuwa gabacinta Allah ka kare wannan jiha daga kudancinta zuwa arewacin ta Allah ka kare wannan jiha daga arewacin ta zuwa kudancin ta kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirge